Bayan Yesu ya gama cin jibi da almajiransa, sai ya ɗebo wayansu daga cikin almajiransa domin su je su yi addu'a. Suna tafiya suka kai wani wuri sai ya ce su jira shi, domin ya hau kan soni ya je addu'a. Amma ya ce musu ku jira ni a nan wurin, ku ci gaba da addu'a domin kar ku shiga cikin jaraba. Yesu sai ya je hau kan soni yana addu'a. Sai ya ce, Ya Ubangiji, inda na ne, da suka ɗauke min wannan wahalan. amma bari nufinka ya cika. Yana addu'a sai yana zufa kamar jini, sannan sai mala'ikan Ubangiji ya bayana domin ya karfafa shi. Yesu da ya gama addu'a sai ya koma wurin almajiransa, sai ya same su suna bacci, sai ya ce musu, Me yasa kuke bacci a wannan lokacin? Suna kan wannan, sai ga Yahuda Iskariyoti da kuma sojoji, sun taho suna ɗauke da wukake da kuma sanduna. sai Yahuda ya zo rungume Yesu. Sai Yesu ya ce masa, A haka za ka bashe ni? Sannan sai ya tambaye su ya ce musu, Na ganku ku da ke da kuma sanduna, kamar za ku zo ku kama ɓarawo. Bayan haka suka kama Yesu. Da suka kama Yesu, sai ɗaya daga cikin almasiransa mai suna Bitrus, sai ɗoka wuka ya yanke ɗaya daga cikin sojojin a kunne. Sai Yesu ya warka da shi, sai suka kama Yesu sun kai shi wurin manyan firistoci. Kafin su shiga da shi ciki, mutanen da suke zone a bakin kofa da sojoji sai suna masa ba'a suna ce masa, Ka ce kai annabi ne, ka yi mana anabci. Nan sai manyan firistoci tambaye Yesu, ko kai ne ɗan Allah? Sai Yesu ya ce shi ne. Sai Yesu ya ce masa, A ina tare da ku a cikin jami'a, ina tare da ku a wurare da yawa, ba ku kama ni ba, san yanzu da duhunku ya taso. Nan sai manyan firistoci suka kai Yesu wurin gwamnatin Romawa, Pilate, Wannan mutumin nan ban same shi da wani laifi ba, ku kai shi wuri sarki Bilatus, sa aka kai shi wuri sarki Bilatus. Yana shiga ciki, sai sarki Bilatus ya ce masa, Ko kai ne Yesu Kiristi ɗan Allah, sai Yesu ya ce masa, Ni ne. Sannan sai sarki Bilatus ya fara mai tambayoyi. Abu nan ya ce musu, Wannan mutumin nan, ni ban same shi da wani laifi ba, sai mutanen da suke wurin sai suka fara ihu suna cewa, A giciye shi, a gicciye shi, sannan Sarki Bilatus sai ya ɗoka bulala, ya fyaɗe Yesu, ya ɗoka ruwa ya wanke hannun shi, sai ya mika shi a hannunsu. Wannan labarinmu kenan daga cikin lissafi mai sarki.